بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina yi wa Allah ta'ala godiya cikin ni'imarsa da falalarsa da tallafinsa da agajinsa ya haɗa mu a masallaci ba don komai ba sai don mu tunatar da kanmu da 'yan uwanmu kan wasu abubuwa masu muhimmanci da suka shafi addini ba wannan masallaci ba bako ba ne gare mu kusan alhamdulillahi mun taba zuwa mun yi karatu a nan shekarun baya can da suka gabata so yan wani abin da nake so in mana nasiha a takaici tunda lokaci ne na azumi ba lokaci ne na tsawaita bayani ba ina so ne dan lissafo mana wasu wato wasu ƙofofi da ɗan adam ya kamata ya riko da su wanda zai samu lada ya samu kusanci zuwa ga Allah baraka wa ta'ala babban burin mutum a rayuwar nan ya yi abin da Allah yake son sa ya yadda da shi kuma ya mutu ya shiga aljanna duk wanda ya rayu a rayuwar duniyar nan mutuwa ta riske shi ya je ya shiga wuta ya yi asara so duk abin da aka gaya maka zai taimake ka ya ƙara maka kusanci zuwa ga Allah ka samu karbuwa zuwa ga Ubangiji ka samu lada da rabasa, to ya kamata ka yi ƙoƙari ka yi amfani da shi don idan mutuwa ta zo maka in Allah ya maka hukunci sai ka ce lallai ka ce sa'a rayuwar duniya abubuwa ne masu sauki kwarai da gaske kuma idan mutum ya gada dama zai iya yansu abu na farko shine karatun alkur'ani yawaita karatun qur'ani da ƙoƙarin haddace shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yana faɗa hadisin Bukhari da Muslim hadisi na 1862 cikin muttafaqun alayhi mathalul ladhi yaqra'u alqur'ana wa huwa hafizun lahu misalin wanda yake yawan karanta alqur'ani kuma yana kokarin kiyaye alqur'ani yana kokarin haddace alqur'ani wannan mutumin ma'a safaratil kiramil Rana ta tashi alkiyama Allah zai hada shi da manya-manyan managartan mala'iku makusanta Allah abinda ake da bukata gare shi ya rinka karanta ƙur'ani a rayuwarsa idan Allah ya tashi alkiyama yana tare da manya-manyan mala'iku na kusa da Allah managarta wanda kuma yake karanta alƙur'ani ƙur'ani yana masa wahala wallazi ya ƙara'ul ƙur'an wa huwa ya ta'ahadu wa huwa alaihi shadid yana ƙoƙari ya karanta wannan alkur'ani da wani ya saba yana karanta alkur'ani kuma ƙur'anin yana masa wahala wataƙila bai iya tada baƙi sosai ba wataƙila bai haddace shi ba da ƙyar dai haka dai ana ta ƙoƙari wannan yana da lada kala biyu ladan wahalar da yake na karanta ƙur'ani? da kuma ladan tsagoran karanta Qur'ani wahalar tana da ladan ta mai zaman kanta shi kansa ƙura'ani yana da ladan shi mai zaman kansa na ko kai aikin Allah ko kai aikin banza haka rayuwa take da ko ka bi Allah ko ka bi shaytan yanzu wannan wayar kawai duk wanda Allah ya jarabe shi da wannan abar yana tana hannunsa billahi lazim in yayi wasa a rana sai ta ci masa awa hudu awa biyar kullum idanmu yana kan wayar bini bini bini har a makabarta ka ga mutane suna danne danne a makabarta ana binne mutum ana caca wannan wayar tana iya ci maka awa biyar awa kaza amma ba za ka iya ba wa Allah minti goma sha biyar ko talatin ba a wannan azumin ka karanta Qur'ani ba za ka iya to ga ba ka yi aikin Allah ba ka yi aikin banza kaga hoton mata ka ji kaɗe-kaɗe an turo maka wani hoto na ƙarya kana ta yaɗawa bini-bini da an kawo ma labari ba wani tabbas ba wani bin diddigi daddadad ka daddana ka tura wallahi sai Allah ya tambaye ka duk labarin da ka tura kana da hujja a kai yanzu wani zai yadda da wannan labarin ne saboda kai ka turo masa ya ce ai gaskiya ne shi ma je yaɗa to wannan labarin da ka ɗauka ka je ka yaɗa wani ya ɗauka ya yaɗa ka cinye lokacinka a kansa kana da abin da ka dogara shi a wajen Allah akwai hisabi a kuma irin wannan wata shi yasa na fara mana magana akan karatun Qur'ani wannan sharar Qur'ani watan Qur'ani ne wallahi duk musulmi da kwarai ya kamata ya zama yana da wurji na karatun Qur'ani yaumi ko dai bayan asuba lalle ka wari a izu ɗaya ne a arabin izu ne a sura ɗaya ne a sura biyu ne ko bayan azahar ko bayan la'asar ko bayan isha'i ko kafin ka kwanta barci, lalle musulmi ya kamata a watan ramadana ya ware wa kansa wani lokaci da zai karanta ƙur'ani ko mun karancinsa abi umamat al-bahili yake cewa naji manzon Allah yana cewa iqra'ul qur'an iqra'ul qur'an musulmi ku karanta al-qur'ani fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'an li ashabi qur'anin nan zai zo ranar tashin al yana mai ceton masu karanta shi malam ƙur'anin Allah zai mai da shi wata halitta ya bi cikin mutane lokacin da ake cikin tashin hankalin kiyama yana bi yana kama wannan ya ce ya ubangiji wannan yana karanta ni ka sashi aljanna ya ubangiji a duniya wannan yana yawan karanta ni ka sashi aljanna kai a wata riwayar cewa aka yi da suratul baqara da suratul ali imran su kadai ma ba wai qur'ani gaba ɗaya ba za su yi ceto za su ceci mai yawan karanta su duk wanda yake yawan karanta sunan bakara yana yawan karanta sunan ali Ibrahim to albishir sai yana cikin wanda zai zai samu ceton qur'ani wai malam wai me kake nema ne idan ka mutu a lahira sama da a cece ka shiga aljanna me kake nema sunan wannan laccantawa garabasa garabasa basa ne za a yi ta zuba maka gashi nan hadisai ingantattu bukari muslim kai kai ka zama mutum cikakke ba ka zama mutum kana rayuwa kana ci kana koshi kana girma tun kana yaro kana girma kana girma amma baka yi wa kanka tanadin komai a kiyama ba yau da za a duba account ɗinka na lahira babu komai a ciki za ka zo tafiya watakila baka sani ba daurin aure za ka je daga nan zuwa kuna kai, ka je ka kwamsa haɗari ka faɗi ka mutu a dawo mana da gawar ka mu zo mu sha kuka mu maka sallah mu je mu binne ka a kabari kuma ba ka da komai a cikin littafin ka koyan karatun qur'ani sa da koyar da shi ga wanda ya koya manzo Allah ce khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allama mafi alheri a cikin koya ko bayin Allah shine wanda ya koyi karanta al-qur'ani kuma ya koyar da shi yau makarantunmu na islamiyya an bar waɗannan 'yan yaran ƙanana kagan su su ne suke zuwa islamiyya amma saurayi matashi mai jini a jika sai dai ka tarar da shi a filin bol da yamma sai dai ka same shi a filin bol da yamma amma ya je islamiyya ƙura'ani a a'a ba harkarsa ba ne ba akwai kallo ranar tashi alƙiyama ga wata karama sa manzo Allah ya ce qul huwallahu ahad kadai duk wanda ya karanta qul huwallahu ahad sau daya Allah zai ba shi ladan ya karanta 1 over 3 na alqur'ani kai bismillahir rahmanir rahim ka karanta qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sau daya idan ka karanta sau daya kana da daidai kamar wanda ya yi lada ya yi karanta izu ashirin in ka karanta sau izu arba'in in ka karanta sau izu sittin shi ne annabin rahama yake cewa a yi ajuzu a hadukum an yakra fi lailatin sulusal qur'an yanzu ɗayanku a dare ɗaya zai iya gazawa ya karanta one over three ɗin alƙur'ani yanzu kulwallahu ahad kaɗai ba za ka iya buɗe ƙur'ani ka karanta ta ba kafin ka kwanta suka ce ya rasulallah wa kaifa yaqra sulusal qur'an yaya za a ce mutum ya karanta ɗaya bisa ukun qur'ani qala qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal qur'an annabi ya ce qul huwallahu ahad wanda ka santa daidai take da wani over three na alqur'ani hadisin imam muslim hadisi na 1886 kai niyya mai kyau ka saba kana karatu yau baka samu dama ba ka ce bari kai kulhu wallahu guda uku da wannan niyyar Allah zai baka lafiya ga falaki da nasu akwai albarka akwai alheri ga kariya duk wanda yake so ya samu tsaro a rayuwarsa natural immunity kariya Allah ya raba ka da sharrin dan adam Allah ya raba ka da sharrin aljani Allah ya raba ka da sharrin mugu Allah ya raba ka da sharrin maki da na fili da na ɓoye to ka a yawan ta karanta kul a uzu rabbil falaki da nasi bahaushe ma cewa ya falaki da nasi maganin yan tsurku shi yasa Allahu akbar manzo Allah ya karantar da mu cewa duk lokacin da musulmi ya sallar magarba to ya karanta kul wallahu uku falaki uku nasi uku la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala guda goma idan ka zo sallah subahi ma ka karanta qul wallahu uku falaki uku nasi uku la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir guda goma asubahi magariba asubahi magariba asubahi magariba kullum dan ka rinka samun kariya kun san me sababin saukan falki da nasi sihiri aka yi wa annabi tsafi an yi wa annabi tsafi tsafi ya ci shi kai kana da garantin cewa ba za a maka ci ka malam matarka sai ta maka tsafi wallahi tallahi yaranka a kasuwa sai maka tsafi ya tsafe ka ta yadda baka isa kai mai magana ba ya mallake ka makocinka da ya ga kana cikin ni'ima ba shi da aƙida ba da tsoron Allah ya ga kana cikin yalwa kana samu wallahi sai je tafka maka sihiri ya je ba wa boka dubu uku da dari biyar ya je baka cikin bala'i ka rinka yawan karanta kul wallahu falakin nas aka yi wa annabi sihiri aka hana shi zuwa wajen iyalin ya zauna a gidansa ya daina rabon kwana baya zuwa ɗakin matansa ranar girkin suka dauki lokaci suka ce a ah, annabi ya daina zuwa sai ya ce ai yana zuwa ya ce yana zuwa suka ce ba ka zuwa a rasuwa ya ce yana zuwa sai ya kwanta da daddare mafarki allah ya turo masa mala'iku guda biyu sai suke ba shi labari suke tambayan junansu suna hira tsakaninsu shi sihiri aka yi masa ka san da me aka masa gashin kansa gashi in kai kom kana taji kai ba ana samun sauran gashi ba wannan aka je aka ɗebe aka yi kulle-kulle aka yi tofi-tofi wani sharrin na fata ke fi ƙoƙari aka je aka samu wata tsohuwar rijiya a madina aka kulle. aka jefa annabi cikin wannan yanayi na sihirin da aka yi masa bai taɓa annabtansa ba wa'azi da da'awansa yana yi noma amma ya taɓa zamantakewansa da iyalinsa yanzu kai idan har annabi an yi masa sihiri ya shafe shi kai yanzu kana da garanci wannan abin da ya faru shine dalilin saukar kula uzu bi rabbil falaq da kula uzu bi rabbin ya yasa annabi ya ce a rinka yawan karanta su baka karanta su ba ka ji shata ai ka saurari shata ka saurari dan kwairo ka ji kida amma baka iya karanta kula hudu rabbil falaq nas ba suratul baqara annabi ce duk wanda yake so Allah ya kiyaye masa gidansa ko inda yake da shedan ya rinka yawaita karanta suratul baqara la taj'alu buyutakum maqabira ku duk neme da gidajenku kamar su zama makabartu inna shaytana yanfiru min albayt alladhi tuqra fihi suratul baqara shedan yana tafiya ya gudu ya bar gidan da ake karanta suratul baqara duk inda ake karanta suratul baqara shedan baya iya zama idan kana so Allah ya baka kariya a ofishinka a shagonka a gidanka a ɗakinka Allah ya raba ka da sharrin aljanu mugun aljani to ka yawaita karanta suratul bakara, ko ka rinka kunna kaset suratul baqara ana jinsa a gidanka ayatul kursi ita ce azamu aya fil qur'an wai ba wanda za a samu ya tsaya mana kan yara suna bata mana da rikodin mafi girman aya a cikin alqur'ani ita ce ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ya zo a riwaya duk wanda ya karanta ayatul kursi zai kwanta bacci Allah zai kawo masa mala'ika ɗan gadi na musamman in ka karanta ta sau ɗaya ka karanta ayar da ta fi kowace girma a cikin ƙwararri kuma ayatul kursiyu kariya ce ga ɗan adam ayatul kursiyu tsaro ne ga mutum yanzu ba za ka iya karanta ayatul kursiyu ba amana rasulu duk wanda ya karanta amana rasulu a dare yayin da zai kwanta a ji annabar rama za a rubuta masa ka qiyami laida kamar ya qiyamul laila amana rasulu zuwa ƙarshen karanta in dai kala zamta to za a rubuta ma kamar ka tashi ka yi kai tahajjud wanda Allah yake cewa man qara'a bil ayatayn min akhir suratul baqara fi lailatin kafatahu hadisin bukhari hadisi na dubu biyar da tara duk wanda ya karanta ayatul kursiyu ya karanta amana rasulu kai waɗannan ayoyi ne guda biyu a ƙarshen surun bakara to waɗannan ayoyin sun ishe shi kawai to me ake nufi da sun ishe shi filin jayen malamai suka ce sun ishe shi za su ba shi kariya sun ishe shi kamar ya yi kiyamun laifin amma yau da mai muke kwanciya bacci ha? da waya mutum yana kwanciya yana haka yana da yana da haka ya buɗe baki waya ta fadi daga nan ya tafi wataƙila daga nan wallahi sai gabani addu'a a barka ka yi salati ka yi addu'a ka shafa a cikin ka za kwanta ba za a barka ba da wannan abar da wannan abar ake bacci galibin mutane subhanallah mai tsari ne yake iya cewa karfe kaza yayi zan yi bacci bari in kashe amma in ka biye wannan abu sai ka kwana kwana za ka yi kana duba wani abu kwana baka kare ba ka gama whatsapp baka gama ba ka shiga facebook kana duba ka tsallaka instagram ka tsallaka ka shiga youtube ka tsallaka ka shiga wacece abubuwa na ɗaukar hankali ita kallon hotuna da Allah bai baka dama ba babba da yaro mace da namiji malami da jahili wannan abar ita ce harkar yanzu barin takaice muku haka akan abin da ya shafi Qur'ani abu na biyu zikir ambaton Allah subhanallah ko alhamdulillah ko Allahu akbar ko tasbihi ko istighfari a matsayinka na musulmi ya kamata bakinka ya saba da wannan Abu Hurairah ya rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah yana ce sabaqal mufarridun mufarridun sun tsere wa mutane sai suka tambaya wamal mufarridun ya rasulullah suwaye al mufaddidun ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam me al mufaddidun annabi ce azzakirun Allah kaseeran wa dhakirat masu ambaton Allah da yawa cikin maza masu ambaton Allah da yawa cikin mata waɗannan sun yi gaba wallahi sun maka nisa wallahi duk wanda ya fi ka yawan salatin annabi ya maka nisa duk wanda ya fi ka yawan istighfari da tasbihi ya maka nisa kar ma ka ce za ka haɗa kanka da shi ko aljanna aka je tasa daban ne taka daban ne hadisin imamu muslim dubu takwas dubu shida da ɗari takwas hadisi na yana eh, dubu shida da ɗari da ɗari takwas subhanallah alhamdulillah الله أكبر لا إله إلا الله اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سيد الاستغفار wannan istighfari ne babba annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya karanta shi da yamma in Allah ya kaddara ya mutu a wannan yamman ko dare dan aljanna duk wanda ya karanta shi da safi kafin azhar ya mutu da wannan safiyar garanti dan aljanna amma wai san wannan yaranmu yanzu sun haddace sunan duk 'yan kwallo sun haddace 'yan real madrid 'yan barcelona 'yan wacece duk an haddace an san sunansu amma gifari da annabi ya ce mu yi za mu shiga aljanna wallahi ba mu haddace shi ba malam muna fa cikin rafkanuwa fa wallahi tallahi muna cikin rudu fiye da yadda kuke tsammani in ana fito da abubuwa ana bayanin su dalla dalla rafkanuwar da rudun ya wuce diyan da ke tsammani wani malami a makarantar islamiyya ya ce wa yaran islamiyya aji wa zai gaya masa sunan mutane goma nan da aka yi musu albishir da gidan aljanna ashirin sun ne bai janna ajiye shi ya ce to wa zai irgo mun sunan sahabbai guda biyar da yara 'yan mata da samari ba wanda ya shan to wannan fa masu ƙoƙarin zuwa islamiyyar ne malami sai ya ɗauki bulala zai bi aji duk sai ya zane shi kuna musulmi ba kusan sunan sahabbai guda biyar ba kawai randomly ka tuno wane wane wane wane sahabi ne guda biyar ake so yara suka gagara ka san me ba koya musu ba ka san me ba sa jin ana ambatansu ka san me ba a karantar da su tarihinsu ba sai wani abokinsa ya ce karka da ke su za ka zalunce su ba shi yaron ba sa ma in ka kira shi ba zai iya gaya ma sunan sabon guda biyar ba uban da ya haife shi ma ba zai iya ba saboda ba harkar su ake yi ba duniya kawai ake ana dai jefa yaran islamiyya dai su je kawai kad dai su damu mutane a gida wallahi da yawa cikin iyaye suna koran yara su je makarantar islamiyya ne saboda in sun zauna gida za su musu ta'adi za su musu barna haka ne ya ce karka yadda ka ke su yanayi ne ya kawo amma abin da nake so ka gane an gama da mu ya ce waɗannan yaran ka je ka gaya musu da Allah ga a ka ba su su rubuto maka sunan 'yan wasan kwaikwayo 'yan dirama shahararrun 'yan dirama da suke suna suka yi tashi guda goma ka sha mamaki washe gari yara da za su kawo uwarsa zai je ta rubuta mai a takarda ta haddace uwar ma ta haddace ya ce to bari ya gwada yana cewa to yanzu gobe yana so a kawo mai sunan 'yan dirama 'yan wasan kwaikwayo guda goma gobe a kawo duk wanda bai kawo ba sai mun zara shi duk wanda bai kawo ba sai mun zana shi gobe malam kafin ya fita daga ajin wasu duk sun daga hannu sun ce malam mun gama assignment ne ba homework ne ba amma kafin ya fita da ajin sun ce tuntunin sun gama ta san ne? saboda wannan kullun a gidansu talabishin ɗinsu kullun shi suke kallo ga tashoshi na malam na basa na rashin mutunci an yi su da hausa daga an ɗauko fim ɗin indiya ana fassara shi da hausa saboda tsabar an yi alkawarin sai an lalata ta kaga american fim kaga bature yana hausa an shiga kwamfuta maganar da yake yi ɗin an juya bakin nasa yana yi da hausa tsohuwa tukub wanda ta kusa mutuwa tana zaune ta yi haka ta yi tagumi tana kallo ta gamsu tana kallon fim tashar kuma lafiya kalau take taras korawa ba ta yi ba wai wani matsalar network suna nan da hausa ake yin su ba da yarbanci ba ba da turanci ba ba da larabci ba ba da teranci ba ba da kaza ba wallahi da Hausa ake. mutane sun yi imani da waɗannan tashoshi kullum gidajensu da mata da 'ya'ya uwa da uba da kowa da an tinkari waɗannan tashoshi kullum abin da suke sawa lalata tarbiyyar musulmi na'am daman tashoshi ne na turawa aka saka ma'aikatanta hausawa aka biya su kuɗi aka ɗauki nauyin albashi mai tsoka kwangila ce na lalata tarbiyyar 'ya'yana da 'ya'yanka kuma daga nan zuwa shekara goma sha shekara ashirin billahi al'azimu su sun ci nasara inda yi mu gyara ba yan aiki ne yan kwangila ne su mutanen da ba sa zikiri ba sa ambacin Allah ba dole su suka yi kayan banza ba yanzu ma nan da kama ma matarka za su matsanta ma ta ce sai ka kama ta talabishin <coughs> alhamdulillah ka kawo mata talabishin ka siyo mata waɗannan tashoshin ko satellite ta ce a kunna mata yaro ƙarami in yana kuka sai a ce ishiru ishiru bari a kunna ma tashar kaza yaro ɗan ƙarami sai ga ya sa ido yana kallo haka muka gina su ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa qudha an-nasu a hijara kuna tsammanin 'ya'yan nan da ku iya haifa ba amana ba ne? yanzu idan ka tashi ka girma ka ganka baka samu natsuwa ba ba za ka ce babanka ya maka sakaci mai maka tarbiya ba yanzu ne yayin da muke kyankishewa muna tsammanin Allah bai zai tambaye mu ba yaro bai san komai bai tashi ana nuna masa badala a gidansu tasbihi subhanallah subhanallah subhanallah akwai falala akwai daraja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a hadisi a ya ajizu ahadukum an yaksiba kullu yawmin alf hasana yanzu ɗayan ku zai gagara a rana guda ya samu aikin da zai yi ne ya samu lada dubu ba zai iya yi ba wani daga cikin masu zama kusa da shi sai ke cewa kaifa yaksibu ahaduna alf hasana yaya ɗayan ku zai samu lada dubu ya rasu wallah wanda Allah ce yusabbihu ta tasbiha in kana so ka samu lada dubu to ka rinka yin subhanallahi sau dari Din ranar da ka ce subhanallah subhanallah subhanallah ba subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah a wannan Allah bai zai karba ba kai ma kai wannan dan ne hankali ne kai wa zai karbi wannan subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah wai yana sauri ya gama a'a subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah idan kai guda dari manzon Allah ya ce fa yuktabu lahu za a rubuta maka lada dubu ko kuma a kankare maka zunubi dubu hadisi yanzu ba za ka yi faɗansu ba guda ɗari ba za ka iya yanzu kana tafiya daga gida zuwa shagonka daga gida zuwa kasuwa daga gida zuwa makaranta daga gida zuwa ɗari zuwa zuwa masallaci zuwa dawa ba za ka iya su layi guda ɗari ba hamsin zuwa hamsin koma yanzu a rana ɗaya ba za ka iya yi wa kanka account kana tarawa account ɗinka kullum kana samun alfu hasana lada dubu ba ga shi da daɗin ji kuma akwai wahala aiki kana tashi ana za ka manta shedan la ilaha illallah a wata riwayar ta Imam al-Bukhari da Muslim manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yawmin bi'ata ma huwa wanda ya zauna ya ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi sau dari sau dari daya huttat anhu khataaya annabi ya ce an kankare mai zunubinsa gabaki ɗaya wa in kana mithla zabadin ibani ko da kuwa zunubin nan nasa yawansa ya kai yawansa ya kai kumfar teku ta maganin teku in ya yi kumfa kumfar teku wala ta hun wani daga nesa za ka hango kamar wani adiri ne ta ruwa ne a ƙasa kumfa ne gaba ɗaya kurin to in ya kai haka yawa in dai kai subhanallah wa bihamdi subhanallah wa biyu guda dari a rana daya an yafe ta zanubin karka buhari da muslim suka rawaito jama'a wannan fa ba bara ce ta garya ba hadisin Buhari ne da muslim annabi ya faɗa ina so ka rinka tuno rafkanan da muke ciki rafkanan ruɗu ba ma iyawa wallahi malam kana kan gadonka kana kwance wallahi shedan bai zai bar ka kai tasbihi guda ɗari ba in ka yi ba sai ka yi da gaske wani ya ce tab ai malam addu'ar kwanciya baccin nan ma ni abin in na ina kwanciya ina sunnar wannan kwanciya da wala wazan rabbil falaki in sharri ma khalaq bacci ya dauke shi <laughs> yace wallahi malam sura ɗaya ba na iya kaiwa na yi na yi na yi na gagara na ce shi dan maganinsa za ka yi ka san me za ka yi zauna dirshan akan shimfidar ka zauna ka nade haka ka karanto addu'o'in gabaki ɗaya ka shafa a jikin ka sannan ka kwanta amma wallahi idan ka ce sai ka sa kanka a filo za ka yi ina sai ka yi sati uku bai bar ka karanta lauwa shi dan baya son mu malam don haka yake ɗora mana irin waɗannan ɗabi'u marasa kyau duk wanda ya faɗi la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in dalil fi mi'a ta marra a rana ɗaya ya faɗi wannan la ilaha illallah sau ɗari to wannan za a rubuta masa gwargwadon ya'yanta, gwargwadon yayanta bayi bayi guda goma. sannan za a rubuta maka mi'atu hasana kyawawan aiki lada guda ɗari wa muhayyat anhu mi'atu sayyi'a za a shafe maka munanan laifi guda ɗari wa kanat lahu hirzan min ash-shaytan yawma dhalika tayusiya wannan la ilaha illa Allah wahdahu sharika lahu lahul hamdu ala kulli shay'in zai zama wani kariya ne a gare ka protection za ka samu tsaro a wannan yinin gaba ɗaya albarkacin ka karanta la ilaha da wula shirika da wula lahul mulku wa lahul hamdu wa la shay'in guda ɗari ka samu wani kariya na musamman a yinin gaba ɗaya dan Allah akwai wanda bai iya ta da saukin a baka amma wahalar hadisin bukhari da wana musulmi mu tsallaka mu ajiye maganar zikiri yi wa annabi salati na'am shi ma yana cikin zikiri annabin rahama alaihi salatu wassalam yana fada a hadisin imamu muslim hadisi na 912 man salla alaihi wahidatan sallallahu alaihi biha ashara duk wanda ya mun salati ɗaya Allah da kansa zai mai salati goma salatin annabi ɗaya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid Allah da kansa zai maka salati goma yanzu kai kana zargin wanda Allah ya masa salati zai shiga wuta hadisin imam muslim cewa alhamdulillah bayan ka gama cin abinci ko ka sha ruwa kurin ka ce alhamdulillah din nan wannan annabi yake cewa alayhi salatu wassalam inna allaha la yarda anil abdi an ya'kula al-aklata fa yahmaduhu alayha Allah ya yaddar mabawa yayin da ya ci abinci ko ya sha abin sha sai ya ce alhamdulillah in kana yin wannan Allah zai yadda da kai kana tsammanin wanda Allah ya yadda da shi zai kona shi to kawai abin da ake da bukata ka ce alhamdulillah aw yashraba sharbata ko ya sha abun sha fa yahmaduhu alaiha ya gode wa Allah akan abin da ya sha insha Allah Allah ya yarda da shi ibnu taymiya yace duk wanda Allah ya yarda da shi ba zai kona shi ba amma yau muna zaune muna kai 'ya'yanmu makarantun kiristoci ana koya musu addu'ar cin abinci in ka koma gida ka tara 'ya'yanka ka tambaye su me ake faɗa an za a fara cin abinci me ake faɗa an gama cin abinci dan Allah ka koya musu ‘ya'yanka da kake da full control a kansu ka koya wa matarka ta koya musu sunna a gidanka jama'a wannan fa shine sunna din mutum ya ce shi ahlus sunna ne baya bid'a ga ayyukan da annabi ya ce aikata amma baya aikatawa gara ba sa kiran sallah kiran sallah duk wanda Allah ya yi masa arziki ya taimake shi yana kiran sallah a wani masallaci annabi ya ce a gaya masa cewa la yasma'u mada sautin mu'addini jinnun wala yanzu?" ba wanda zai ji sautin mai kiran sallah mutum yake ko aljani wala shay'un koma me illa shahida lahu yawmal qiyamati face wallahi wannan abun sai ya masa shaida ranar tashin alkiyama cewa shi mutumin kirki ne hadisin imamul bukhari hadisi na 609 kenan duk wanda ya zo daga lasfika Allahu akbar Allahu akbar duk inda aka ji sautinsa ko mutum ko aljani ko bishiya ko itace ko mai sai sun masa shaida na tashi alƙiyama cewa wannan mutumin kirki ne Shi ne ma yake kira a zuwa Allah ya ce da kun san falalar kiran sallah wallahi da sai kun bada qur'a kun ga yadda qur'a take da amfani yadda kuka aiki da ita kuka karye wasu ko kun ga yadda suka shiga zulumi da damuwa kun ga yadda wasu ke cikin farin ciki kun yi amfani da qur'a ko kun ga yadda ake bin layi ana qur'a ko annabi ya ce da kun san falalar kiran sallah da sai kun fito kun yi contesting akan ladanci a jefa muku qur'a ko ku jefa qur'a in kun ci a baku ladanci ma yau ladanci wani ya je ya ga abokinsa wa yana kiran sallah ce ka kuma kiran sallah kiran sallah mana ya ci baya kiran sallah da muka tsallaka can gabarka akwai mutane na can haka wancan jihohin namu na can gabar su kan ba sa ma da kiran sallah ba wai duk wanda ya kiran sallah wai tsiya cewa yake in aka ce za a nada shi kiran sallah sai ya bar masallacin gaba daya ba sa yadda su kira sallah wani yare ne ba sai na faɗa ba kasu ce na tsokare shi faɗan amin bayan liman Mazala ce idan an manar imamu fa'amminu aminu idan liman ya ce amin a sallah ashe liman ma yana cewa amin to sai ya ce amin za ku ce ba wai yana wala dallin kafin ya fara ce amin masallaci ya dauka amin a'a idza amana al-imam fa aminu idan liman yace amin ku ce amin kenan za ku jira sai liman ya ce amin sannan ku fara kaga wannan da masallacin sunnan na bid'a duka ba aiki aiki da wannan sai kada wasu suka dan sauƙaƙa fassara suka ce idza shara al-imamu fi ta'min fa aminu kar ku fara cewa amin sai kun fara jin liman ya fara cewa amin sa saboda su mala'iku ba sa faɗan amin sai bayan liman ya faɗa to a cikin ku duk wanda ya zo faɗan amin ya dace suka faɗa daidai da mala'iku to an gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa gaba ɗaya hadisin bukhari hadisin muslim hadisi na da da 780 faɗan amin kawai ka faɗa sai ka dace Allah ya taimake ka kana faɗa mala'ika ya faɗa to duk zunubin ka an yafe mana. sammako zuwa masallaci sammako zuwa masallaci ko da azahar ko da asuba ko da magarba ko da ishaki ka je da wuri kafin ladan ya zo ka je da wuri ladan ya kiran farko ka ta sallah kana nafila kana zaune kana jiran liman wanda Allah yake cewa law ya alamuna ma fi tahajiri la sabaqu ilai wallahi da kun san falalin da ke cikin yin sammako a ce masallaci wallahi da sai kun yi rigenge ne a kun yi tsero ana son wanda zai je masallaci kafin a tada sallah yana zaune yana jiran liman ana ta rubuta masa ladan yayi sallah in wana musulmi abubuwan suna da yawa kuma lokacin ba shi da yawa muna kan hanya muna da ziyara da zamu yin tafsirin malam da kwaro kuma akwai lokaci da za mu je wurin so ku yi haƙuri da abin da ku samu daman ziyara ce ta zumunci na kawo nan unguwar mu ce ga gidan mu can inda ake sai da ruwan tun ina irin yaro kaman wannan kaman wannan nake zuwa nake tsalle lokacin wasu ku babu su wasu kuma suna nan wasu kuma sun mutu su na kawo ziyara ne ta zumunci na san kuna da hakki ne yan uwantaka na zo ne wa'azi a nan tunda na zo jihar gombe ya kamata zo ne wa'azi a nan ina muku fatan alheri Allah ya muku albarka Allah albarkaci rayuwarku Allah sa ku gama da duniya lafiya Allah kuma ya karba mana azuminmu wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh